ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta musamman wanda Allah ya haɗa mu daga cikin 'ya'yan banu adam a cikin wannan guri wanda muke neman Allah ya yi mana jagoranci akan abin da muke nufi Allah ya tabbatar mana da lafiya da zaman lafiya saboda mu 'ya'yan annabi adam komi yana faruwa allah yana da dalilinsa idan allah ya yi abinsa gwargwadon yadda dan adam yake tafiya a kan manufarsa amma kowa allah ya halicci shi da irin halinsa ne manzo allah yana ce mana kullum ya sirrin bima khuliqa Allahu, duk wani mutum an halicci shi in mugu ne allah ya san shi mutumin kirki ne Allah ya san shi gyaruwanka da sanin Allah rashin gyaruwanka da sanin Allah to a tsarin da ake tafiya da shi shin in muka ɗauki wayannan rikita rikitar da muke yi za mu iya cewa addini ne ba addini ba ne ba addini ba ne babu wani abin da sunan shi addini a kashe mutum babu shi babu shi a addini babu domin inda addini ne abin da annabi mu ya koya mana mun gani manzana sallallahu salama ya zauna da kristoci a cikin gidansa a cikin masallaci gidansa masallaci amma mazalla ya zo ya zauna yana zaune kristoci suka zo na jiran suka zauna tare da mazalla bayan sun zauna tare da manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sai suka ga ɗaya ya tashi ɗaya ya tashi sai manzala ce ina za sai suka ce za su yi sabis su sai manzala ce ku zauna a nan ku yi ku zauna a nan ku yi so da Allah wannan annabi mu ne kuma abin da ya nuna mana kenan shin wannan shi ne ya sa ba ko akwai wanda ya fi shi sanin addinin ne shi ya zo da addinin shi ya zo da addinin bayan sun yi duk abubuwan da za su yi suka gama maza Allah kuma ya tashi ya raka su maza Allah ya tashi ya raka su bayan wannan abin da ya faru hijira na da shekara 22 Umar bin al-Khattab a Jerusalem ya zo lokacin da aka ci ƙasan da yaƙi umar bin al-haddaf ya zo ya shiga coci wanda shine halifa na biyu a duniya bayan da ya shiga cocin sai lokacin sallan azar ta yi sai kiristocin wannan lokacin sai suka ce ya yi sallah a cikin gurin sai ce a don kar in yi sallan a nan barin fita waje in yi sallah saboda kar wata ran a ce na taba yin sallah a cikin masallacin dole a kwace ba ya da wannan ba to dala idan mun ɗauki tarbiyya ne a addinance mu aina muka samu namu me yasa ake yin wani abu don a cutar da wani wannan cutarwan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne addini ba wanda aka yi shi don a kashe shi babu shi babu mutum kuma kashe mutum ɗaya irin lamarin da yake wajen Allah Allah yana da nauyin bayani akan kisan mutum haka kawai babu dalili to ashe a cikinmu ya kamata mu manyanmu da manyan kowa duk ko ina akwai mutumin banza akwai mutumin kirki a cikin kiristoti akwai mutanen eh, yan iska akwai mutanen kirki a cikin musulmai akwai mutanen kirki akwai yan iska saboda haka idan aka gane ya za a yi a jagoranci saboda wayanda suke aksari kuma aksarinsu fitina ne da neman duniya aksari fituna ne da neman duniya domin idan mutum yana da hankali yanzu idan mota ta fito nan kana zaune akan hanya sai mota ta buge wanda ba musulmi ba misali za ka zo ka kwace shi ne ya tsira ko kuma za ka ce kana gaba da shi ba za ka iya ba saboda gadon babanka annabi Adamu. dole sai ka ji wani abu dole sai ka ji wani abu to in kuwa haka ne inda gaske ne me zai hana mu ɗabba ainihin abin da yake kanmu wanda za mu yi amfani da daman mu akan haka abin da ya fi cancanta mu koma mu duba menene addini ya ce menene tunda muna tare da addini wanda yake christianity ya san annabinsa menene manufan me ake nufi da annabinsa wanda yake addinin musulunci ya san annabinsa shin haka aka yi ko kuma an hargitse ne kawai don cimma buri ko don wa wasu rai in haka ne wannan ba nasara ba ne domin allah bai taɓa gyara zamani ba sai da abin da farko ya gyaru farkon zamanin duk abin da ka ga ya yi kyau to daga can ne ya zo in ko ya rikici in ana son a gyara sai an koma baya masu musulmai su karantar da mutane alkurani a gaya musu wala taktulu an fusaku. kar ku kashe kawunanku Allah baya so Allah baya so Allah ya yi tsawa kuma idan mutum ya cuci wani kowaye ka je kai kokari baya bukatan dan ba musulmi ba ne in dai ya saba in an saba masa mun gani a wajen maza Allah ba yahude ya saba a samu clash tsakanin musulmi da bayahude manzo Allah ya tsaya sai ya kwatar ma bayahude haƙƙinsa haka ya kamata baya buƙatan cewa dan ai ba musulunci ne ya sa shi wannan abun ba ba musulunci ba ne saboda haka jama'a ya kamata mu hankaltu a irin hankalinmu a irin labulinmu ya kamata a ce za mu faɗa a ji in muka faɗan aka ƙiji sai mu ce to wanda ya kamata mun faɗa ba a ji ba ga shugabanni haka Allah ya ce duk abin da ya dame ku sai ku koma wajen hakimai su in ba su da kai ba in baka da karfin da zaka zartar sai a ce to da Allah ya ba su mulki su kuma su ne da su yi hukunci haka Allah yi ina ganin yanzu saboda Allah da ba sojoji ba polis akwai wanda ya isa ya motsi a ce rana ɗaya polis sun tawaye ko sojoji sun tawaye kai kana ganin za ka iya cire kudinka ka kirga a kan hanya amma ba polis a gurin ba soja a gurin numfashinsa ne saboda siffan Allah ne shi siffa ne na Allah numfashinsa kawai yana kwanci a gida kana ganin shi shi kadai da kaki ya wuce za ce an gawa ne ya wuce mai suna folis ko mai suna soja to ana ganin za a samu natsuwa a gurin yaya duk gurin da aka tafi ake kallon mutum da rahaman da ake shuka mana amma kuma a tsakanin mu kasa daidaituwa a tsakani wannan yayi wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane duk abubuwan da ko menene mun sani ba wanda yake son aka kashe dan uwansa ba wanda yake son aka kashe amma idan waɗansa hargitsi suka zo aka samu aka lalace lamari ya ɓaci to sai a dawo kuma sai a duba yaya za a yi a koma wajen hukunci in aka koma wajen hukunci daga nan abin da yake wucewa ko ina aka je in aka zo wajen sojoji suka kasa ko aka je wajen alkalai suka kasa ai akwai rabu lizzati akwai wanda ya yi mu akwai wanda ya mu babu wani abin da za a yi wanda duk gurin da aka ce an fi ƙarfinka a gurin to ai Allah kuma ba a fi ƙarfinsa ba sai a barwa Allah domin ba yadda za a yi dole sai an samu wasu sun yi haƙuri in aka samu shajara dole sai an samu wasu su yi haƙuri wasu kuma su ƙara kyautatawa masu haƙurin tunani to wannan ganin addinin musulunci mun gani abubuwa da yawa da yawa da yawa da yawa sun zo kuma da yawa dole a dinga sani me addinin a san addinin in an san addinin to za a ba wa addinin haƙƙinsa za a hana komi na fitina in an ƙi to kuma duk abin da ya biyo baya sai a ce tsokana ne domin allah maɗaukaki da ya turo annabinsa ya faɗa masa ƙa'idodin zamantakewa na duniya ƙa'idodin zamantakewa na duniya nan wanda shi ne kuma da shi za ka koma lahira domin a duniya ne ake zama mutumin kirki a lahira aikin da za ka yi na duniya shi yake sa ka zama mutumin kirki a lahira aikin da ba ka yi a lahira ba to ko da menene daga duniya a nan ake lalacewa domin kasuwa ce duniya kasuwa ce mu mun cancanta lallai mu yi faɗa wa kawunanmu kuma manyanmu su ja kansu su faɗa a ce wane in ya faɗa za ji wane in ya faɗa za ji wane in ya faɗa za ji wane in ya faɗa za ji yana da kyau saboda al'umma suna ƙarƙashin mutane haka Allah ya tsara haka Allah ya tsara tsarinsa to tunda kuma Allah ya tsara tsarinsa to bai kamata a ce za a canza wa Allah da rashin ba in an canza ma baya canzuwa baya canzuwa saboda wannan ni nake ganin mu ƙara haƙuri wajen juriya da riƙon amana mu yarda kowa namu ne mu yarda kowa namu ne duk abin da kake gani ka dinga yin uzuri wa mutum in wani abu ya faru sai ka ci, watakila bai sani ba watakila watakila wannan yana taimako yana rage bakin ciki amma duk abin da aka yi maka ka ce da ganganci ne aka yi maka to abin baya gyaruwa ko an raina ka ne ya sa aka maka shi ma abin baya gyaruwa don mutum baya daukan haƙuri da wuri in ya yarda cewa yana ganin an ci mutuncinsa ne a lokaci amma in yana neman uziri wanda zai gaidin din mutane ya za a yi mutane su zama mutane kirki sai ka yi ƙoƙari ka zama da su mutane kirki da limamai da pastors wanda suke church duk ga baki daya abinda ya kamata ya za a yi amai da mutum ya zama mutumin kirki haka ake so in da ka zama mutumin kirki to ya zamo ka zamo da mutane mutanen kirki amma duk wanda suke nan a duniya lalatattu ne aikinka ne da iya ƙoƙarin fahimtanka shi yake sa mutane su zama mutanen kirki haka ne domin abin da ka sani watakila wasu ba sani ba to in ka tafi dif a cikin bincike a addini to ya kamata a ce ka ja hankalin mutane da masu hankali da masu ilimi da masu shekaru ya kamata ko da ina da ilimi a ce baban nan ya girme ni duk ilimina ya san abin da ban sani ba domin ya gani reality wannan ni shekaru na bai kai hakan ba in na ce zan faɗa masa abin da na sani shi kuma ya faɗa min irin rayuwar da ya yi a duniya to in a haka in za a faɗa wa mutane to za a samu sauƙin abubuwa kuma za a danne abubuwa amma in da mu zo mu zauna mu yi magana ya zama mu ruɗe kanmu mun tashi a hira ne kawai ba Allah muke nufi ba Allah ba zai gyara tsakaninmu ba amma in muna nufin Allah ne muna yi ne dan al'umma su samu sauƙi a cikin rayuwarsu to in Allah in muka yi magana in Allah ya yarda ya zama a cikin zuciyarmu Allah muka nufa to kuma insha Allah za a samu sauki amma in hira muka zo a faɗa kawai mun sha shayi mun ci eh, komi ma mu yi an tafa haka ba zai ba da ma'ana ba amma mu sani mu ƙurani yana gaya mana inna rabbaka labil mirsadi ubangiji yana madakata akwai label din da in ka zo no ne dole bayan da za ka yi sai ka tafi lahirar nan dole duk ƙarfinka duk dabaranka sai ka tafi kana zuwa kuma za ku gamu ne me ka yi a duniya me kai ka kyautata wa mutane saboda manzala ya gaya mana a cikin hadisin sai ke cewa a habbul ibadi ilallahi mafi soyuwan bayi a wajen Allah amfa'ahum li iyalihi ya faɗi krista ya faɗi pagan ya faɗi musulmi a'a a habbul ibadi ilallahi an fa'ahum li iyalihi mafi soyuwan bayi a wajen Allah wanda yake taimakon bayin Allah bai ce musulmi krista pagan a ka kyautata musu kawai malamai suke cewa alhalku kulluhum iyalullahi halitta duka duk halittan Allah har dabba in ka ganta lullahi Allah ya yi su habuhum ilallahi anfa'uhum li ta fala a ahan ibadallah kar ka ga wani ka cuta da shi mun gani akwai wani bawan Allah wanda ake kiransa Imamu Shibli babba ne a duniya a cikin malami yana tafiya akan hanya sai kare yana zuwa a kan hanya da suka gamu da karen sai ya sauka akan hanya ya bar karen ya wuce sai aka ci kana babban malami ka bar kare ya wuce kai ka koma gefe sai ce ban san wa ya fi wani matsayi a wajen Allah ba ban sani ba to idan ka yi kyakkyawan zato mutane haka don Allah kana ganin duk kirista za su shiga wuta wallahi ba haka ba ne wallahi ba haka ba ne kana ganin kuma duk musulmi ne da su shiga aljanna wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane kar ka yi zaton cewa an baka license dan ka ce kai musulmi ne ko kai krista ne ko kai fega ne ba wanda yake da wani garanti saboda ubangiji abin da yake cewa wai hazirkumullahu nafsahu Allah yana ce ku kiyaye ku kiyaye ni Allah yake faɗa ku kiyaye ni saboda haka me garantin ka me garantinka ba ka da wani garanti garantinka kawai ka ji tsoron Allah ka kyautata wa bayin Allah ka kiyaye kar ka cuci wani in ka cuta kuma Allah ba zai bari ba ubangiji yake cewa inni haramtu zulman ala nafsi waja'altu bainakum muharram fala tuzalamu na haramta zalunci na haramta awo kaina ni ubangijin da na yi ku na haramta zalunci wa kaina saboda haka tunda na haramta wa kaina akwai wanda zai yi a bashi da Allah wannan duk nassin ƙarya ne in mun bi alƙur'ani muke bi abin da Allah ya faɗa mana kenan za mu tashi ne mu ce za mu yi kawai duk abin da zai faru ya faru in mutum ya yi abin da ya ga dama to Allah ma zai mara abin da ya ga dama ko za a hana shi babu saboda haka mu ji tsoron Allah kuma mu yi haƙuri ni a iya tunani na kullum mun gamu da na gaya wa met dina abokanan aiki na lokacin da na je wajen benjamin mun zauna da shi mun yi magana da shi na ce da Allah wani crisis ɗin da muka samu a flato wannan crisis na kashe-kashe da Allah mutane nawa ne suka koma kiristanci saboda an ci nasara na tambaye shi na ce to mu kuma nawa ne krista da ya dawo musulunci saboda mun ci nasara a faɗa mu in kun babu to me dalili tunda daga masallaci ne da coci da sauran 'yan kujiku ku bamu ai daga nan ne bala'in ya tashi ko to me natijan me natijan coci me natijan masallaci wannan annabi isa ya ci nasara wannan annabi muhammadu ya ci nasara tun da aikinsu muke yi ba amsa sai na ci to wannan abin da yake faruwa fituna ne kawai da allah ya sauko mana a zamaninmu saboda haka mu tashi da ni da kai mu yi aiki mu dinga sanar da mutane abin da za a dinga canzawa wanda ba shi ne zai zama alheri ba mun sake zama da shi ranar rantsar da gwamnan plateau mun zauna da shi mun yi maganganu masu yawa na fahimta to ya, idan zan fahimce kan ɗauke ka uwana me zan iya ma an cutar da kai kai kuma ka ɗauke ni a matsayin ɗan uwanka ya za ka iya cutar da ni kai fa dan uwana ne na halitta ni kuma dan uwanka ne ko da addinin mu ya saba nawa ne gidajen da suke da addini daban-daban akwai fegan a gidan akwai christian a gidan akwai musulmi a gidan amma ba sa yarda junansu ya tabu amma da rikicin plato da ya zo duk ya haɗe in kai ba kristan ne, ba yadda da kai ba kuma sai koma riga in ka sa riga shine alaman musulunci duk wanda ya zo da shet alaman ba musulmi ba ne wani irin addini ne haka wani iri ne saboda haka ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne gaskiyar lamari mu koma wajen Allah mu koma mu dinga jin tausayin junanmu mu duba mu ga mu ji tausayin bayanmu yaya za a yi mata suna tashi da bala'i mace tana da wani capacity ne ai ba ta shi maza ne duk abubuwan da ke faruwa nauyin mala'in a kansu yake komawa me ake musu me ake yi babu saboda haka don allah ni ba zan yi dogon magana ba don da ƙyar na zo na ce masa bana jin daɗi ya matsa ni akan cewa lallai tunda na abin nan jiya ya sake zuwa ya same ni na ce to na yi alkawari na da mitin na dakatar da mitin da na ce zanzu. saboda yana da kyau ko ma menene in akwai alhairinka hannunka zai kai kai ya zamo Allah ya sa an samu gyara da natsuwa muna fatan Allah ya sa da hannun mu a ciki amma duk abin da za mu yi ya zamo hadafinmu ba Allah muke nufi ba to Allah ya cire manufan mummuna ya mai da shi mai kyau amma in Allah ya yarda in Allah ya yarda yadda muka ga an samu shekaru ana ta ƙoƙarin tafiya da haka da haka Allah zai taimake mu yadda muka yadda bayan mu yake Allah ka mai da mu bayan domin ni a angonmu sarkin mangu a angomu akwai kristoci wanda ni ne na rike gidansu a hannuna ni na rike gidansu a hannuna akwai mutum binway ya ce wallahi sai dai ni in sai gidan na ce a ba don haka ne ba na yi don zatin Allah ne kuma ba zan bari a cutar da kai ba shi ne gaskiya sai da ya sa duk 'ya'yansa bayan an samu zaman lafiya suka zo wajena suka ce kuma dole sai dai ni in sai gidan na ce a ah, in na yi haka to na yi kenan dan dan gidan amma dan Allah ne dan Allah ne kuma na da kuɗin da sayar amma ban yi ba to wannan dala mu duba irin wannan a dinga shigar da makarimul akhlaq ɗabi'a mai kyau shine ya fi komi duk duniya annabi muhammadu mutum ɗaya ya taɓa kashewa da hannunsa duk duniya duk duniya annan muhammadu mutum da ya taba kashewa da hannunsa shi kuma abin da ya ce masa ina jin haushin ka. akwai doki da na tanada ina ba shi abincin dokuna guda biyu sannan akwai takobi da nake da shi wanda da shi zan kashe ka in Allah yadda. shi kuma sai ce kamata a ce kowa yana sani amma in hura maka wutan gaba hura wancan wutan gaba ba nasara ba ne daga malamanmu mun sani akwai fitinanu a malamin krista akwai fitinanu suna ci ne da kuɗin su ma suna ci ne da kuɗin wannan shine ya gaskiya a ce an kawo kuɗi an raba an ci wannan shine amma fa Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba in dai manufan mutum kar a zauna lafiya zaman lafiyan shine duniya ta zauna zaman lafiyan shine duniya in mutum bai yi haka ba to Allah kuma zai san yadda zai da shi domin abin da za mu iya wanda ba za mu iya kaiwa ba muka kai kara wajen irin shugabanni in suka kasa a labelinsu sai mu kai kara wajen Allah shi kuma a shiga kotunsa a bada cin hanci magani zai yi ba zai yi ba saboda haka na muku fatan alhairi na fatan kuma Allah yadda ya haɗa mu nan Allah ya ƙara haɗa mu cikin alhairi kuma na fatan Allah ka sa tushen wannan zaman ya zamo ya yi tasiri ya yi amfanar da al'umma albarkan manzala sallallahu alaihi wasallam wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Gracias,